ranar laraba da safe ne aka yi ta tada jijiyar wuya a zauren majalisar dokokin kasar kenya bayan da wata 'yar majalisa zuleka hassan ta shiga zauren majalisar da jinjirin wata biyar shiga 'yar majalisar da ɗanta zauren majalisa ya sa zaman majalisar ya tsaya cak yayin da 'yan majalisa da dama suka bukaci su fice daga majalisar. To speaker, this house there is a stranger and it Ranka daɗe kakakin majalisa wani bako ya shigo wannan majalisar kuma hakan bai taɓa faruwa ba tun shekara ta 1963. Mai girma kakaki wannan wulakanta majalisa ne kuma ya kamata a tuhume ta da aikata ba daidai ba. Tilas ne mu kare mutuncin wannan majalisar. We, we protect the dignity of the house. Mukaddashin kakakin majalisa Christopher Omolele ya yanke hukunci cewa abin da 'yar majalisar ta yi bai dace ba sabili da haka ya umarci dau na majalisar ya fitar da ita daga zauren. As much as she might want to, to take of her child, this is not the place Duk da yake tana son ta kula da jaririnta, wannan ba wuri da za ta kula da shi ba ne. saboda haka na umarce ta da ta fice ba tare da bata lokaci ba ta dawo idan ta ajiye shi a wani wuri A nata ra'ayi Sa'ida Ali wata 'yar gwagwarmayan kare haƙƙin bal'adama ta ƙasar Kenya ta ce abin da kakakin ya aikata ne ba daidai ba This is an example of how patriarchy sends out a message that certain spaces Misali kenan da ke nuna cewa waɗansu suna ganin bai kamata mata su shiga waɗansu wurare ba ko rike waɗansu mukaman shugabanci uh, ko kuma suna ganin waɗansu cibiyoyi da ake tsaida shawarwari ba wurin shigar mata ba ne. Wannan babbar matsala ce a wurina. Sabili da kuwa muna ci gaba da nuna cewa maza su ne ke da iko muna ƙara ba su damar rufewa mata baki. authority and le legitimize the oppression of. Da take hira da manema labarai bayan da aka fitar da ita daga zauren majalisar. Zuleka ta ce an ba ta zaɓi biyu ranar Laraba ko dai ta zo aiki ba jaririn ko kuma kada ta zo aiki baki ɗaya. Ta kuma gwammace kada ta je aikin. A shekarar 2017, Majalisar Dokokin Ƙasar Kenya ta amince da ƙudirin da ya buƙaci ma'aikatu su samar da wuraren da mata masu shayarwa za su iya kula da 'ya'yansu. sai dai kamfanoni kalilan ne kawai suka yi wannan tanadin